biyu ga watan bakwai shekara ta dubu da da da arba'in uku hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin makatul makarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda daidai da ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu da ashirin 2022 za mu ɗora karatun wannan littafi mai albarka usulun fi tafsir na babban malami al'allama shek muhammad bin salih al rahmatullahi ta'ala alaihi wanda wannan ita ce rana ta farko ta wannan daura mun fara littafin tun kwanaki da suka gabata wanda muka tsaya kafin tafiya saboda lalura na tafiya shi yasa muka tsaye da taratun amma a yau insha Allah ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya za mu tashi ne inda babban malami yake cewa mawallafin littafi نزول القرآن ابتدائي وسببي نعم كرنتين ثالثا نزول القرآن ابتدائي وسببي ينقسم نزول القرآن إلى قسمين القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه وهو غالب آيات القرآن وهو غالب آيات القرآن ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين التوبة فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة, في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له القسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله نعم لما wannan ba zai kasance أوكي mashakka آه، Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin rahmatullahi ta'ala alai yake bayanin cewa nuzulul Qur'an ibtida'iyyun wa sababiyyun saukar da al-qur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ya wato ya kasu gida biyu a ta bangaren ayoyi da Allah ya saukar da su sun kasu gida biyu wannan bayanin da yayi kwatankwacinsa ne al-Imam al-Ja'bari wanda yake ya zo gabaninsa shi ma haka yayi wannan bayanin cewa saukar da alkur'ani mai girma a ya kasu gida biyu ayoyin alkur'ani da baki daya akwai ayoyin da ya kasance an saukar da su ba da wani dalili ba shine ibtida'iyyun da sababiyyun kuma su ne waɗanda suke an saukar da su sanadiyyan wasu dalilai shine ma'anan sababiyyun yake cewa yanqasu nuzulul qur'an ila qismayn saukar da alkur'ani ya kasu gida biyu alqismu al-awwal su ne ayoyin da aka saukar da su ba tare da wani dalili ba wato sababin nuzul haka kawai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da su wa huwa ma lam yataqaddam nuzuluhu sababan yaqtadihi shine wanda ayoyin da aka saukar da su babu wani dalili ko sababin nuzul wato wani abu da ya faru a ce ta sanadiyar shi ne aka saukar da su a waɗannan ayoyin kawai an saukar da su ne Allah subhanahu wata'ala wato yayi niyya ne ya saukar da su ba tare da an zo an tambayi annabi ba ko wani abu ya faru wa huwa ghalibu ayatil qur'anil karim wannan kashin farko sune mafi yawancin ayoyin alqur'ani mai girma wa minhu qawluhu ta'ala daga cikin sa akwai fara Allah subhanahu wata'ala ko daga cikin misalai akwai fara Allah subhanahu wata'ala wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin wato daga cikin munafikai akwai waɗanda suke mu alƙawari Allah subhanahu wataala alƙawari cewa la in atana min fadli idan Allah subhanahu wataala ya bamu daga cikin falalansa wato ya azurta mu da dukiya ƙanna za mu yawaita yin sadaka da ayyuka na alkhairi in dai Allah ya bamu dukiya mai yawa wala nakunanna min as-salihin kuma za mu kasance daga cikin salihai wato mutane salihai a wannan littafi na Sheikh Muhammad bin Salih al littafi ne wanda yake karami mun yi wannan bayani a muqaddimat lokacin da muka fara littafin idan aka yi magana a littafi na bangaren ulumul Qur'an wato risala ce karama wanda asali ya koyar da ita ne bayan da ya koyar da ita sai wani ya nemi alfarmansa ya mai da wannan littafi a ya mai da wannan muzakira handa a ɗin da ya koyar ɗalibai a makaranta sai wani ya nemi alfarmansa ya mai da shi littafi kun ji sanadiyar da aka mai da wannan littafi to shi yasa risala ce karama idan aka yi mukaranan ta wato kwanciyarin ɗinta da jigajigan littattafan da aka rubuta bangaren ulumul qur'an ana tare da ni ko Eh, amma duk da ita karama ce ta tattaro ababe masu amfani sosai to a nan ayoyin da aka saukar ba tare da sababin nuzu ba suna da yawa suna da yawa misali ire-iren su farkon suratul baqara alif lam Zalikar, zalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin wannan ba ba ta da wani sababin nuzu ire-iren su iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan ba su da sababin nuzul waɗannan ayar da ire-iren su ya ayyuhal muddassir da huwa tinuwar zaitun da sauransu waɗannan duka babu wani sababin nuzul a kan ina fata ana tare da ni to dalilin da ya sa wato bayan da ya mai da wannan littafi nasa ko handa a ɗin ya mai da shi matsayin littafi sai kuma ya zo ya mai sharhi sharhin yana da yawa shi yasa ban tura muku ba a group wato majmu'a ya kai shafi 400 da wani abu kun ga zai muku wahala a ce ku yi taswirinsa amma dai zan tura muku duk da haka za ku yi ittila'i duk darasin da muka yi sai mutum ya koma ma sharhin a yayi muraji'a wannan ta haka ne ilimi zai tabbaci. wannan kamar matni ne ina fata ana tare da ni sharhin shi da kansa yayi ma kansa sharhi to kun ga malamai ma'abuta ilimi suna cewa sahibul baiti adra bi man fiha tunda da shi ya wallafa matni ba yaron ya wallafa matanin ya zo ya mai sharhi to kun ga shi ya ci sanin abin da matanin ya kunsa tun da shi ya wallafa littafin kuma ya zo ya mai sharhi duk wani wanda zai zo ya ma wannan littafi sharhi wato ba zai san sirrin littafin ba kamar shi wanda ya wallafa littafin to insha Allah idan an gama karatu za ku iya tuna mani zan tura muku sharhin a cikin ah, majmu'a sai a dinga bibiyan sharhin to a cikin shirin da ya kawo dalili ya ce me yasa ya kawo wannan aya bai kawo sauran ayoyi ba wanda suna da yawa a cikin alkur'ani sai ya ce dalilin da ya sa ya kawo wannan aya domin ya kore ƙaryan da malamai ko za a iya kiransu malamai masu wa'azi masu irin wa'azi na falalan abubuwa suke kawowa ƙarƙashin wannan ayan cewa ita ta sauka ne sanadiyar wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake kiransa Sa'laba ibn Hafiz wannan kissan bata inganta ba za mu cikakken bayani akan dalilin da yasa bata inganta ba amma malamai na tafsiri sun kawo wannan kisan karkashin wannan aya da dama ire-iren su al-Imam al-Qurtubi a cikin al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an ire-iren su al suyuti a cikin doron mansur da ire-iren su Ibn kathir musamman tafsirin Ibn kathir wanda ba a yi tahdidin ba wato ba a tace shi ba an yi ma tafsirin Ibn kathir aiki dukkan hadisai wanda ba su inganta ba da isra'iliyat duka sai aka ciccire su ana tare da ni to idan aka samu asalin tafsirin Ibn kathir wanda ba a mai aiki ba ba a tace shi ba to za a samu wannan kisan shi ma ya kawo ta a ciki haka al-muharrarul wazir na ibnu atiya ya kawo wannan kisa haka al-kashaf na al-imam az-zamakhshari haka al-lubab fi ulum al-kitab wannan littattafan gabaki daya za ku samu cewa sun kawo wannan kissan karkashin wannan aya kissan yadda take shine wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'laba ibnu hatib suke cewa ya zo ya samu manzan Allah salawatullahi wa salamu alai sai ya ce ya jakadan Allah subhanahu wa ta'ala kai ma addu'a Allah ya azurta ni da dukiya mai yawa idan Allah ya azurta ni da dukiya mai yawa to zan yi ayyukan alkhairai da dama kuma zan dinga ba da zakka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a'a ya sa'laba ibn hafi Allah ya baka dukiya yar kaɗan ka zama mai gode ma ni'imarsa mai ba da haƙoƙin dukiyan ya fi alkhairi fiye da a baka dukiya mai yawa wanda ba za ka iya kontrolin ɗin wannan dukiyar ba ina fata ana tare da ni sai ya ce ya ƙara dawa za a ce a a ya in dai aka bani wannan dukiyan zan ba zan gode ma Allah kuma in ba da haƙƙin da ya cancanta ko yawa gaba a gare ni sai manzo Allah ya mai addu'a daga ƙarshe bayan ya mai addu'a sai Allah subhanahu wataala ya azurta shi a da dukiya mai ɗimbin yawa shi sa alaba ibn hafu bayan azurta shi da dukiya mai yawa to me ya rage kenan ya dinga fidda ma wannan dukiyan zakka kuma ya dinga ayyukan alkhairi da wannan dukiyan to shi yana samun wannan dukiyan sai ya fara nesa nesa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya karshe da dukiyan suka yi yawa ma sai ya tattara kayan sai ya bar madina sai ya fita daga madinatul munawwara ga baki <laughs> ina fata ana tare da ni to sai kasance baya zuwa wajen annabi sai lokacin sallah asubahi da lokacin sallan a wato da safe da yamma kenan su kun tun da kun ga lokacin sallah asuba da safe haka da yamma lokaci ne da dare ne ila annabi ma ba zai gan shi ba sosai balle har ya ce to ina alƙawarin da ya ma Allah subhanahu wa to ana nan sai sai akwai lokacin sallan magriba da isha'i kawai yake zuwa ba asbahi ba sai lokacin sallan magrib da isha'i kawai yake zuwa to da dukiyan ta yi yawa ta karu daga haka sai kasance baya zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai sai ranar juma'a katal yake zuwa ya halarci sallar juma'a tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ana nan ana nan sai annabi ya tura sahabbai su je su ɗauko su karɓo zakka na masu kuɗi gaba baki ɗaya waɗanda Allah ya ba su wadatar arziki sai suka tafi suka tafi wajen wannan sahabin Sa'alaba ibn Hafu sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu zo wajen ka mu karɓi me mu karbi zakka ta dukiyarka sai yake cewa to ku je idan kun gama karban na mutane ku dawo wuri na ni zan ba ku wannan dukiyar da suka gama karɓar na kowa sai suka dawo wurinsa suna zuwa wurinsa sai yake ce masu ai wannan dukiyar da kuke gani fito masu da wata dukiya wannan jizya ce kawai wato ya nuna cewa dai wannan zakkan wato a ba zai ba da ita ba sai suka dawo da annabi suka mai bayani cewa sa'alaba fa al'amarinsa ya girmama maganan zakkan nan mun je bai ba mu zakka ba to annabi salawatullahi wa salamu alaihi yayi shiru bai san me zai ce ba sai Allah ya saukar da wannan ayar wa minhum man ahada Allah daga cikin su akwai waɗanda suke ma Allah alƙawari cewa in atana min fadlihi idan ya bamu dukiya mai yawa la nasaddaqanna za mu dinga ba da zakka muna ba da haƙoƙinta wa la nakunanna min as-salihin sannan za mu kasance cikin salihai kun ga sa'alaba ya saba ne ya saba alƙawari haka ne ko ba haka ba na ina fata ana tare da ni to sai annabi salawatullahi wasalamu alai Allah yake eh, sai bayan an saukar da wannan ayar sai sa'laba ibn hatib ya zo wajen annabi ya ce don Allah ina so ka gafarta ma na zo ina kawo tuba na na tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yanzu na yadda zan bada zan bada wannan zakkar sai annabi ya ce a'a ai da har Allah ya saukar da aya babu maganan wani ni ba zan iya karɓar tuban ka tunda Allah ya riga ya saukar da aya a kanka sai annabi ya mutu wato Allah ya karɓi ransa ba shi sa'ala ba annabi bai ga bai karɓi tubarsa ba kuma ba karbi zakkansa ba bayan annabi ya mutu sai ba ya zo da wannan zakkan wato abin ya dame shi wajen abubakar na siddiq radiyallahu ta'ala an sai abubakar siddiq ya ce tun da annabi bai karba ba ta ya za a yi ni in sai shi abubakar siddiq ya ƙi karban wannan zakka bayan ya rasu sai yazo zo wajen umar ibn al-khattab da wannan zakkan shi umar ibn al-khattab ya ce ba zai taɓa karban wannan zakkan ba abinda annabi bai yi ba abubakar ba za a yi umar yace shi ya aikata wannan abin to wannan a ne dalilin saukan ayan nan yadda wasu suke kawo a littattafai na tafsiri wanda littattafan da na ambace su sannan kuma a malamai masu musamman masu bayani akan falaloli suna kawo wannan kissa amma wannan kissan ba ta inganta ba a malamai akalla sun fi guda goma wanda suka rauna na wannan kissan daga cikinsu akwai babban malami a wanda ake kiransa mai littafin at-tamhid ibn abdul bar mai littafin at-tamhid wato ibn abdul bar abu umar ya raunana wannan isan ya ce ba su inganta ba inda yake cewa wala alla qawlu man qala fi sa'laba innahu mani'u zaka alladhi nazala fihi al-aya ghayru sahih abin da yake cewa kenan wato ibn abdul bar abu umar yake cewa wannan kisan mai rauni ce wato bata inganta ba sannan bayan haka daga cikin waɗanda suka raunana wannan kisa shine akwai babban malami wato mai littafin al-muhalla shine ibnu hazm shi ma ya raunana wannan kisa sannan babban malami na tafsirin alkur'ani mai girma al'imam al-hurtubi rahmatullahi ta'ala alai bayan ya ta wannan kissan shi ma ya raunana wannan kissan wato a cikin littafinsa aljami da ihkamil qur'ani karim malami na hudu daga cikin malaman da suka rawana na wannan kisan al-Imam al-Munawi rahmatullahi ta'ala alayhi Muhammad Abdurra'uf ya rawana na wannan kisan wannan al munawi yana da wato littafi da ya wallafa Faidul Qadir wato ya rauna na wannan kisan sannan yana da littafi da ya wallafa na sharhin shama'il muhammadiyya na al-Imam Tirmidhi sannan haka al-Imam al-Baihaqi shi ma ya raunana wannan a malami na shida al imamul al-hafiz al irasi babban malamin hadisi wanda ke da alfiya ya raunana wannan kissan sannan haka malami na bakwai kenan ko muhammad ibn tahir ya raunana wannan kissa a cikin littafin sa tafsiratul mawdu'at haka sheikh nasir din albani rahmatullahi ta'ala alai ya raunana wannan kissa a cikin littafin sa silsilatul da'ifa kamar yadda kuka sani Sheikh Nasiruddin Albani yana da silsilatul ahadith sahiha haka yana da silsilatul ahadith da'ifa littafi ne kaso babba wanda wallafa akan ingantattun hadisai kawai na annabi sai kuma ya wallafa ɗayan littafi kaso babba mujalladat da yawa akan hadisai masu rauni kawai na annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya raunana wannan kissa sannan daga cikin wanda suka rauna na akwai babban malami alhafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alai mai littafin fathul bari wanda shine mai littafin bulugul mara shi ma ya rauna na wannan kissa sannan al-imam az-zahabi rahmatullahi ta'ala alai shi ma ya rauna na wannan kissa haka daga cikin waɗanda suka rauna na wannan kissa akwai babban malami a fadilatul doktor mahmud adab mahmud alhamash ya raunar wannan fista wannan doktor adab mahmud alhamash babban malami ne wanda Allah ya bashi ilimi sosai wanda bai mu'asir ne wanda da sunan wanda ya wallafa akwai littafin al-Imam Tirmidhi wa manhajuhu fi kitabin jami wato kamar yadda kuka sani sunan Tirmidhi a littafi ne wanda an yi wallafe wallafe a kansa sosai haka akwai babban malami ɗan yaman ya yi rubutu a kansa saboda wato wasu matsaloli da ya tattaro da kuma manhaji nasa to shi wannan addoktor adab mahmud ya faɗi a dalilai ko fuskoki guda biyar wanda za a ce wannan kisan tana da rauni na farko sanadin wannan hadisi na wannan kissa wato munkar ne la wato sanadi ne mai rauni sannan dalili na biyu sa'alaba ibn hatib wannan babban sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke halarci yakin badar kuma kowa ya san menene annabi ya ce ma yan ahlu badar a kissan abin da ya faru na hatib farkon suratul mumtahana annabi yake cewa a lokacin da Umar bin Khattab yake cewa ya Rasulullah ka bari in sare masa wuyansa lokacin da ya tura wannan matan tsareta zuwa ga makka yan makka wato ta ta je ta sanar da yan uwansa ga abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da niyyar aikatawa za mu ƙara bayani akan wannan kusan karshen darasin yau insha Allah to sai annabi yake cewa duk wanda ya halarci yakin badar yake ce ma umar wa ma yadri ka la'alla Allah ittala ila ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum wato dukkan sahabin da ya halarci yakin badar zance mafi inganci wato ya dan aljanna ne insha Allah wa ta'ala Allah ya kankare masa zunubin sa to ta ya za a yi dan aljanna a a a a a jingina masa wannan kissa a ce shi ya hana ba da zakka kuma ya zo ya nemi ya nemi tuba ba karɓi tubarsa ba kun ga wanda Allah mai shaida da cewa dan aljanna dan aljanna ne ba zai aikata haka ba to wannan shine dalili na biyu wannan sahabi wato yana cikin wanda suka halarci yakin badar kuma dukan wanda suka halarci yakin badar wato an Allah subhanahu wataala ya musu alkawari da shiga aljanna a dalili na uku shine wannan kisan ta saba ma dalilai da suka cikin alkur'ani ne girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya tabbata hadisi abdullahi ibn umar annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi ya ce qala ya ce inna allah yaqbalu tawbata al-abd ma lam wannan hadisin ya zo a cikin sunan da wani Allah subhanahu yana karɓan tuban bawa matukan lokacin da ya yi wannan tuban ba wai ya ga mutuwa ba ne ta zo masa idan lokacin da ake zare masa rai ne to wannan lokacin an kulle karɓar tuba amma dukkan wani zunubin da mutum zai yi inda ya tuba kafin wannan lokacin zan sai mafi inganci insha Allah ala za a gafarta masa zunuban inda ya taubatan nasuha wato kyakkyawan tuba shi yasa Allah ce cewa walaysa tawbatu lil na ya'maluna sayyi'at حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تمت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعترنا لهم عذابا أليما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما فوانا آه، إذا مكثير وانا صحابين kun ga an cikar an tubarsa wannan ya saba ma ayoyi da na Alƙur'ani mai girma da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a wannan kissa idan muka tabbatar da ita dalili na hudu da wannan malamin ya raunana wannan kissa cewa shi a ibn hafiz ya shiga cikin wato muzabzabina bai san matsayinsa ba shin shi ɗan wuta ne ko ɗan aljanna wato shi ne san matsayinsa ba wato huwa bi manzila bainal manzilatayn a kuma a wato wajen ahlus sunna wal jama'a wato wannan aqidar ba ta tabbatuwa wato a wajen ahlus sunna wal jama'a ina fata wazo dalili na biyar shine wannan kissa ta saba ma wato tarihi dalili na biyar kenan da aka rauna na wannan kissa sabida yaushe ne aka saukar da aka farlanta zakka wane ne zai mana bayani wannan tambaya ne gare wata shekara ce aka wajarta fidda zakka na shekara ta nawa na fil madina ina tare da ke a madina aka wajarta zakka amma a shekara ta nawa to lallai dole sai an daji damtse wajen karatu a ita zakka an wajabta ta a shekara ta biyu ina fata ana tare da ni a shekara ta nawa ta biyu aka wajabta ba da zakka ita kuma suratul tauba wannan ayan ta zo cikin suratul tauba ne tana ɗaya suratul tauba gabaki ɗayanta tana cikin wato surorin da aka saukar da su ƙarshe ƙarshen rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun ga a wato zakka an farlata ta a shekara ta biyu ita kuma wannan kisan bayan lokacin afwan wannan surata toba an saukar da ita bayan an farlanta zakka da shekaru da dama ina fata an gane to kun ga wannan an samu tufka da warwara tsakanin wato farlanta zakka da kuma wato lokacin da aka saukar da wato wannan aya to waɗannan su ne dalilai guda biyar wanda malamai suka raunana wannan kisa ta sanadiyarsu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alai yake cewa fa innaha nazarat ibtida fi bayani hali ba'd al-munafiqin kamar yadda muke bayani wannan ayan ta sauka ne tana bayanin halin munafikai munafikai ne suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in dai Allah ya azurta mu da dukiya mai yawa to mu za mu ba da zakka mu ba da sadaka mu dinga fidda ma dukiyar nan haƙƙin da ya cancanta wannan aya akan munafikai take magana to bayan Allah ya ba su dukiyar sai suka ƙi haka din kuma kun san munafikai daga cikin sifofin munafikai shine ƙarya kamar yadda Allah ya faɗa wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun cikin suratul ah, mujadala ko mujadila to saboda haka annabi yake cewa ayatul munafiq salasa idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana to wannan ayan tana magana ne akan munafikai ba wai wannan sahabin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma shine abinda ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alaihi ya tafi akai yake cewa amma mashhira min annaha nazala fi sa'lab ibn hatib fi qissatin tawila abinda ya shahara cewa ta soka a wannan sahabin ne kissa mai tsawo wanda muka yi cikakken bayanin kissan yanzu zakara kafirun min mufassirina da dama daga cikin malaman tafsiri wanda suka ambace ta mun ambaci littattafan su wanda suka daga cikin waɗanda suka ambaci wannan kissan mun ambace su wa rawaja kafirun min alwa'a da dama daga cikin masu wa'azi ko masu bayanin falaloli suka ambata fa da'ifun la sihhata wannan wato baya inganta yana da rauni sosai na akwai bayanin da za mu yi a takaice wannan maganan da munafukai suka yi wato kamar alwashi ne suka yi ma Allah subhanahu wata'ala kowa ya san alwashi ko cewa idan Allah ya ba mu kaza to ya ba mu dukiya za mu fidda zakka za mu fidda sadaka to alwashi ya tafi gida biyu an annazur na farko shi ne wanda ake kiransa mutlak mutum ya ce idan Allah subhanahu wata'ala insha Allah ta'ala zan idan na shiga masallaci wato zan yi sallah raka'a yau tahiyyatul masjid ko kuma idan na tashi gobe zan karanta izo biyar na alkur'ani mai girma wannan annazar din ana kiransa nazarul mutlaq ina fata wazo to wannan babu matsala a kansa idan gobe ya tashi bai karanta izo biyar ɗin nan ba to wannan a babu wani matsala a kai insha Allah ta'ala musamman idan ya ce insha Allah idan Allah ya kai mu gobe wato zan karanta izo biyar sai wani abu ya zo ya same shi bai samu daman yi ba to wannan wato babu wani abu laifi akan wannan amma mu'allak annazrul mu'allak sai mutum ya ce idan Allah ya bani lafiya to ni na ɗau alƙawari zan ba da sadakan mota ta ko mashin ɗina. wannan ana kiransa annazru al-mu'allaq ina fata ana tare da ni to wannan idan Allah ya baka lafiyar nan to dole sai ka yi mu sai ka cika wannan wannan bakantan da kai ko alwashin da kai ma Allah subhanahu wataala shi ake kiran sa mu'alla amma ka ce kai gobe da Allah ya kai mu to lalle insha Allah ta'ala zan yi na nasila idan baka samu yi ba ba za a ce sai ka yi kafara na annazuru ba ina fata wabi ana tare da mu to sabida haka abin da munafikai suka yi to kun ga wannan bakance ne alwashi ne shi yasa da ba su cika abin da suka yi ba sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya tabbatar da munafunci a cikin zuciyarsu fa a'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun Allah ya tabbatar da munafunci a cikin zuciyarsu cewa har su mutu wannan ciwon na munafunci ba zai fita ba a cikin zuciyarsu tunda cewa sai idan Allah ya ba mu dukiya za mu yi zakka da wannan dukiyar za mu yi ayyukan alkhairi to kuma Allah ya ba su dukiyar sai suka yaudari Allah subhanahu ta'ala to shi yasa yana ɗaya daga cikin sifofin munafukai ƙarya da yaudara da ha'inci ina fata wa da to saboda haka duk wanda ya wannan wannan a bakance ne irin wannan to lalle ya sani idan bai cika ba yayi laifi a wajen Allah subhanahu ta'ala kuma dole sai yayi kafaratun nazar wanda shari'a ta yi bayani na'am karanta قال المؤلف رحمه الله القسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه والسبب ألف إما سؤال يجيب الله عنه مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان, إلى بيان وتحذير مثل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآيتان نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرآنا, قرآنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه بقوله تعالى أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون جيم أو فعل وقع أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير فوائد معرفة أسباب النزول آه نعم آه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه سؤال القسم الثاني كشي نجود جسم آية القرآن من جرمة آه سببي سوني وأن لا da كدسو ta sanadiyan wato wani dalili waɗannan dalilai zai yi bayanansu zai bayanin su a yanzu insha Allah ta'ala idan aka ce sababiyyun huwa ma taqaddama nuzuluhu sababan yastabihi shine ayan da zai kasance kafin a saukar da ita wani abu ya faru bayan faruwan wannan abun sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya a shi yasa ma'arifatu sababin nuzul kamar yadda al-Imam Suyuti rahmatullahi ta'ala alayhi ya faɗa yana taimakawa mutum wato wajen fahimta alqur'ani mai girma a duk wanda yake so ya fahimci alqur'ani dole sai yayi inaya daga da sanin wato sababin nuzul sababin nuzul su ne littattafan da aka rubuta a kan wato dalilin saukan wasu ayoyi na alkur'ani mai girma a za mu ambaci kaɗan daga cikinsu wanda ya gamata a kowane ɗalibin ilimi ya samu wasu daga ciki a shi a nan bai kawo su ba sabida kamar yadda muka muku bayani cewa a ya wannan littafi wato bilisifar ya yi shi to kaɗan daga cikin littattafai da aka rubuta a kan sababin nuzul akwai littafi na farko wanda ya fara rubutu kusan a kan sababin nuzul a tarihi ya rubuta littafi a kan sababin nuzul wato dalilin saukan ayoyi wanda aka saukar da ayoyin da aka saukar sanadiyan wani abu ya faru shine aliyu bin abdullahi al-madini aliyu bin abdullahi al-madini wannan shine malamin al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala al-imam ne bukhari mai al sahih yana da littafi da yayi akan sababin shi shine littafin da aka ya fara fitowa wanda aka san shi a rubuce wanda ya rasu shekara ta 234 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina a littafi na biyu shine na al-imam al-wahidi abul hasan ali bin ahmad al-wahidi an-nisaburi shi kuma ya rasu shekara ta 468 littafi na uku shine na al-imam wanda ɗazu muka yi bayanin sa shi kuma yi talqisin wato ya yi summary talqisin littafin a imam wanda ya tira asanid nasa wa amma bai yi wani daɗi ba kan littafin wato al-wahidi littafi na uku shine na babban malami na hadisi ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alai wanda sunan littafin al al'ujab fi bayani asbabin nuzul wanda kowa ya san wane ne ibn hajar wanda an samu wannan littafin da rubutun hannu a lokacin wato da rubutun hannu kamar yadda kuka sani magabata haka ta san da kuka gani sun fito da hannu suke rubuta su saboda yadda suka sanci suna inaya amma mu yanzu gashi an samu abubuwa na taimakawa wajen ilimi amma mutane kyaman ma ilimin addini suke in ba kaɗan ba da Allah ya masu rahama ya ya nufi nufafe su da wato samun rahamarsa to saboda ga irin su laptop yanzu wanda mutum zai iya rubutu da shi amma da dubabu da hannu za ku ga su rubuta wannan mujalladan kaga wani littafi mujalladi talatin wani mujalladi ashirin wani arba'in da wani abu wani tamanin kuma duk da hannun su suke rubutawa to saboda haka irin jiragen malaman nan Allah ya zaɓe su domin hidima ne ga addinin musulunci a littafi na biyar ne na al-Imam Suyuti Libabun fi Asbabin a Imam Suyuti lokacin da ya wallafa wannan littafin yake cewa gaskiya ba ta rubuta kamar sa ba a duniya to amma dai kun san dama Imam Suyuti yanda yake da abin nan haka to littafi na shida shine a sahihul musnad min asbabin nuzul wannan na mu'asir ne bai rade da rasuwa ba na muqbil ibn wanda bai rade da rasuwa ba لسافي نبقى شيني الصحيح من أسباب النزول نا دكتور عسان بن عبد المحسن لسافي نتقى شيني التسيل في أسباب النزول نا عمر الشرقاوي لسافي نترى شيني المحرم في أسباب النزول نا الدكتور خالد المزيني وأنا نتحكي نملك كلمة تفنعك ربو ساكوي أكل واتو أسباب النزول تسبي لك a wanda ya samu damar zai iya mallakan wasu daga cikin waɗannan littattafan in dai kana so ka fahimci alkur'ani mai girma to dole sai mutum wato ya san asbabun nuzul idan ba haka ba ayoyi da dama sai dai dinga barkaura a cikin alkur'ani mai girma amma ba zai fahimce su ba ina fata wazo to a dalilan da yake da suka faru wanda ta sanadiyyar su aka saukar da alkur'ani mai girma idan lokacin isama ya yi sai a mana bayani na farko shine wato wata sa'a annabi sallallahu alaihi wa zai kasance yana zaune sai a zo a masa tambaya idan aka yi ma annabi tambaya shi annabi bai san gaibu ba shi yasa Allah yake cewa kulla a can cikin suratul al'ara walau kuntu a'lamul ghaiba lastakartu min al-khair wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqawmin yu'minun to idan annabi bai san gaibu ba ina ya kuma yanzu wasu mutane sai a ce sun san gaibu kamar waliyai da sauransu yanda yan ɗariƙa za su ke cewa wai sun san gaibu kun ga wannan abu ne wanda yake kasan basira ne ko cikakken jahilci ne idan ciyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sa wanda ana saukan mai da wahayi amma ya ce ni ban san gaibu ba sai a za a yi yanzu ku kawo wasu mutane ku ce sun san gaibu kun ga wannan abu ne wanda yake akwai ban mamaki to wata sa'a za a zo a tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai sani ba sai ya shiru kuma a ka'ida na ilimi in aka ma tambaya ba kusan abu ba mutum baya kankan ba ya ce ai ya ji a rediyo ko yana tsammanin su zala idan baka sani ba ka ce la ban sani ba cewa ma baka sani ba shi ma wannan wani ilimi ne ina fata wazo to ana nan sai wata ran a aka zo aka tambayi annabi akan jaririn wata wannan watan ne da muke gani su waye suka yi tambaya malamai sun su gida zo wasu suka ce yahudawa ne tashi na biyu suka ce sahabbai ne amma babban malamin shek salih al mai wannan littafin shi ya rinja yadda cewa sahabbai ne suka yi wato wannan tambaya aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ya ake wata yake fitowa karami bayan ya fito ɗan ƙarami sai ya yi girma bayan ya yi girma can ƙarshe-ƙarshen ashirin da wani abu zuwa talatin sai ya ƙara komawa kuma ƙarami sai aka yake ta canzawa haka ina fata ana tare da mu annabi su ya yi shiru ana nan kawai sai Allah ya fitar da wannan aya Ya tsalo na ta'anil a mawaqitu lin-nas wal kun ga wannan aya tana da sababin nuzul kenan zuwa aka yi aka tambayi annabi bai sani ba sai aka saukar da wannan aya suna tambayan ka akan jaririn wata ta ya aka yake ta canzawa yana karami ya dawo ka ga yayi kaso a sama sai kuma ka ga ya koma karami yayin da kwanakinsa suka kusa shuɗewa sai Allah ya ce ka ba su labari qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj shi wannan wata da kuke ganin jariri yake fitowa ya girma ya ƙara komawa karami wato shi wata an sanya shi lokacin sanin ibadu ne daga cikin ibadun da ake sani ta sanadiyan wato wata watanni shine lokacin yin aikin hajji Tun ga aikin hajji wani mazi ba zai tafi yanzu a wannan watan ya ce zai je aikin hajji ba in ya zai shirme zai yi ko ba haka ba ko kuma watan ramadan ya ce zai je aikin hajji kun ga kowa ya je zai je ya kai makka da madinar ziyara amma <laughs> zai da ladan aikin hajji to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya sanya lokutan aikin hajji daga shawwal zulqa'ada zulhijja to kun ga wannan ibarar ta hajji ana sanin ta ne sanadiyar sanadiyar wata Allah ya ba su amsa to kamar sallah kun ga sallah ita lokacin ta yana da alaka da ni wato yini ne rana fitowar rana da daidaituwanta a sararin samaniya karkasanta zuwa faduwarta kun ga sallah ita kuma wato lokacinta Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya yini da rana lokaci ne na gane wato abubuwa ne na gane lokacin sallah shi kuma aikin hajji aka sanya wato abinda za a dinga gane lokacinsa da shi ne wato watanni ko wata to saboda haka kamar yadda muka yi bayani cewa sun ce yahudawa ne suka suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma babban malami shakka ne da ne yarin gayar da cewa wato sahabbai ne suka yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am kuma wannan raddi ne ga wato malaman luga yan balaga da suke cewa suka kafa hujja da wannan ayan cewa wai Allah ya amfani da uslubul hakim wannan ba uslubul hakim bane Allah subhanahu wataala ya yi cikakken wannan bayanin domin ya sanar da wato mutane cewa daga cikin ibadu akwai wanda ake sanin lokacin su sanadiyyan wata wato wata yana da amfani kenan kamar yadda rana take da amfani bayan sallah insha Allah ta'ala sai mu fara اوكي نعم ايه سيحيوك